masu sauraron studio kalangu salamu alaikum barka da wanga lokaci da ni fati zakari zan kawo muku shirin studio kalangu shirye-shiryen studio kalangu kuna same su bisa radio 52 wanda muke aiki tare duk a cikin ƙasa a cikin shirinmu na yau muna tantanna bisa wani al'amari da ya sha ma kan garin kin filinge shine yankan gida a garin filinge kowane gari a kasar niger ana gani wurare da dama da ake yankan bisashe da sai da naman su wanda ba cikin ka'ida ba abu ne da yayi yawa a garin filinge na da ko lahani bisa lahiyar mutane da suke amfani da wannan nama masu saya suna kira gwamnati don ya dauki mataki domin kare lahiyar jama'a me yasa ana yawan yankan gida a departamentin filinge wani mataki ya kamata a dauka domin a kare da wanga al'amari domin ku samu amsa bisa wadanga tambayoyi muna da cikin istidiyo murnan talaka na filinge zubairu gado sarushi mai kula da ciwo homin filinge da sunan shi ne ya zo muna da lawal adamu mahauta ne akwai halidu rafidu marafa mai yaci har yanzu akwai umaru wargo farin hula muna baku gaisuwa da kunkuzo wurin muhawararmu. mu To madalla kahin dai ma shiga cikin wanga shiri kowa ya ba mu mahimmanci sarushin da yake aiki. Zan fara da Zabairu Gado sarushi mai kula da ciwo a Komin Filange ne yake aiki. Zabairu. Mm, salamu alaikum muna muku barka da zuwa. Sarushin Elevaji yana nan zama sarushi mai kula da lahiya dabobi ci gaba da tahiya da kiwo na dabbobi. Halidu mai yaki. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Abu na farko studio Kalangu muna muku barka da zuwa a wannan gari na muna Filinge kuma muna godiya da kun ka gayyato mu domin mu tattauna bisa ga wannan matsala ta yankan gida. E, sunana Alhaji Halilu Rafidu Marafa ni ne wakilin sarkin kurfai mai yaki. To sannan mu ta wurin Umaru Wargo ko dai horon hula ne wannan irin aiki ne kuke yi a kungiyar ku jama'a assalamu alaikum muna yi muku godiya muna yi muku barka da zuwa da wannan muhawara da zamu yi tare da ku ubangijin Allah ya sa mu yi ta lahiya mu kare lahiya don mutane su saurare mu lalle mu muna tahiyar da mu na farar hula saboda ayyuka ne masu yawa ba sai wajen nama ko wajen abin ga duk abin da ya shahi zai fuskanta talaka inda yarda Allah ubangijin Allah ya sa muna ciki lalle muna kaya haske a abin da ka tahiyar da shi paske mu mun san wannan fanni na cewa nama na yankan gida mun san illar da yaka kawo ma jama'a mu shi yasa wannan in kuka tambaye mu kanshi abin da muke sani Allah su zama faɗa ku Zubairu Gado aiki kuke a sarushi na komin na Filange mai kula da ciwo kuna iya ku gaya muna me yasa na a garin Filange ana yawan yankan gida to mu dai yankan gida dare da rana dai muna bisa aiki na kula da lahiya al'umma dare da rana muna zagayen mahautin ne muna diddiba yankan gida wanda ya yi yankan gida mu kama shi mu yi mayar da doka ta ce mu hukunta shi ka shi dai ne muka abu lalle mu yankan gida da mun kama mutum biskai da yankan gida muna hukunta shi daidai yadda doka ta ce mu yi mai hukunci daidai yadda doka ta ce kuma dare da rana muna zagayen gari muna didiba ko ina kasuwa da bayan gari da ko ina inda ya kamata muke iya kama mutane muna diba mu gani lalle wanda muka kama da nama dai wanda bai bi ta ta abatuwar ba muna muna hukunta shi eh dare da rana muna wannan aiki kuma muna to me yasa ana yi wannan yankan gidan dan me ne ba a ta yi wurin abatuwar ana daukan nama ana yi shi take san yankan gida wani bi abi abubuwa da ga yasa mutane ba su so su kai nama mahauta kwa. faske eh, nama abin da yasa ba su son su kai shi mahauta wani bi in ka san naman ka ba mai kyau na ba in ka kai shi mahauta ana iya mu shi ko kuma wani bi bisa ka ya zamanto kai ka san da bisa ka ba ta gaskiya ta ba hakan ga tana yiwa bisa ka ka san da lalle bisa ka ba ta hanyar gaskiya ka samu ta ba ka san da in ka kai ta mahauta muna muna tsaye da mutum eh dan shi na wani bi irin waɗannan tabiyoyi suna ga hana mutane wani bi suna kewaye ah, mahauta suna suna yankan gida. Lawali Adamu ku dai mahauta ne don mine kuna yawan yi yankan gida filin je. ban cewa ba mu yankan gida amma dai mahi yawancin mahauta hilin gida ba su yankan gida mahi yawanci ba su yankan gida saboda koma bisa ka samu hida ko kamin ka ta ka dukuta da gidan mu ita kamin da kasi ba ka dukuta sai ka kira veterinary ka faɗa mai ka samu bisa sai shi baka dama ka kai ta abatuwar in ka hidi ka gama aiki ka kire shi ta shi ma inspector da ka shi ba ma na manka sai ka duku lalle ana yankan gida mai mahi yawancin yankan gida cikin gari na aka yin shi cikin gari ne ake yin shi a kawo a saida muku ba a saida mu ba mu aka saida mu ba ana yanka cikin gari a kasa ba tare da an dibi nama ba yanzu ana iya tarbata a su saniya ga karci sai a yanke ta sai a kakkasa a ba mutane yannan kuma duk wanda ya ci naman nan ca da ka samu nama ana ca da mahuta hetu ka gani to in son samu nama mu mun son su yanke a batuwar su kai abatuwar su yanke a diba an san namun su shina da kyau su su raba duk da suka ga dama da su su yi to madalla halidu rafidu to ya kun ka gani yankan gida nan garin filinje to jama'a masu sauraron assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bahaushe ya ce waka ga baki mai ita ta fi daɗi kama wanda shi kan kanshi a mahaucin lalle ya tabbatar da lalle akwai wasu wanda ke suna yin yankan gida amma ba duka ba kuma yankan gida babban matsala ce matsalolin shi suna da yawa na ɗai kaga in ana yankan nan na gida kama ana ƙarfafa ma barayi cewa shi zai su yi swata kamar yadda elebaji eh, ya faɗa ne in ma ta swata ce in an ka kai ta can takan yawa shi wanda bisa shi ta ɓace in ya gaba gani shi a bari in tarba mahauta in gani kaga in ta sata ce sai shiga abi ne ta sannan kuma su kan kansu elebaji eh, za su yi bincike ina ka sayo ta ina ta karar sayanta kenan kaga masu yankan gidan nan suna taimaka ma barayi na ɗaya nan na biyu kuma suna cuta ma al'umma tana yi wayi bisa tanda sun ka yanke ba ta da lahiya akwai ciwo gare ta likitocin dabbobi ba su dibe ta ba balantana su ce musu kakku yanka sun yanka tana da wani ciwo haga sun sai man mutane kai mutum kai da ka kai kana gani kamar ka sai arha ashe ka sai kanka ciwo kin illa ta biyu nan Eh, illa ta uku kuma bisa ga yankan gida kamar suna ɗan rage ma komin samun ɗan abu wanda ake sawa na kuɗin shiga zuwa ga komin illa ta hudu kuma suna cuta ma mahauta wa'anda ke zuwa abatuwar su yanka suna cuta musu gaskiya shi sakin ga yankan gida shina da illoli da dama lalle shi al'amari ba a taruwa ko ina a ce arzan ɗai amma duk wanda ke gana kasa nama bakin kasuwa da wuya a same shi yankan gida dama wanda ke yi kamar da ke ji suna hudu ne cikin gari ne suke yin swata abin su suna yi suna sai ma mutane mena ni abin da ni gani shawara su kan kansu mahautan su ne ya kamata su haɗa kansu babu wani kowa ne duk wanda an kasa na wannan ɗabi'a a gabatar da shi ga hukuma bi ma'ana a faɗa ma ma'aikata na elevage a taimaka musu don mi wasu wasu mahautan in ba su haɗa kansu sun ka taimaka ma elevage ba shi eh mushen elevage ko ya tafi yanzu ni ina matsayin mahauci na yanke ba a haɗe ne ba kaga gobe sai wanga shi ma shi yanke tunda ba a haɗe shi ba amma in ya zama to su suna taimaka mai elevage dole Allah da ana ciwo kan yankan gidan nan tunda duk wanda ke yanka gida in dai mahauci ne sun san shi ko su haɗe shi ko ka su shi sun sani wannan haka ne babu wani ɓoyo. Umaru Wargu kuna da abin da za ku kara? ina da abin da zan kara lallai jima assalamu alaikum to shi yankan gida matsaloli gare shi don hannu ina ganin akwai wannan da suka ce raraban nan raraban nan ma wata matsala ce ba su bisar da za ku yanke raraba eske kun san mi a gare cikin jiki in masu raraba su su yarda tsakanin su da mutanen elibaji in za su yanke raraban nan su zo su ce mu mun sai bisa ta wajen mu muna son mu yanke yanki mu ga abin da mu yi ko da sallah ne ko ko da mu bai zuwa in nama mu yanke bisan nan kaga shi dole in aka gaya musu su mutanen elbaj nan da aka zo aka gayi da sun yanke bisan nan ko da can na cikin garin su cikin gidan suna shi a iya tashi ta maimaye ta ya dibi nama in ya ga naman bai gamsance shi ba yana da izini ya ce mai bisa sai shi hakuri nama wanga dai ya kama shi bai yi kuma muna jan hankali mu dan su maza ilibaji masu suna yi mana laifin da zan koyi mu fara kula da ba mu yarda da shi ba paske yaushe za ku kama nama bai yi ga mahuta ku kama yan kasu mun yan kwasa mutane ne gare mu tunda kowa ya cikin gidan kasu paske da bai yi ma mutanen gari da mishi cikin yan kasu in sun bincika ne za su kai musu ko a to da an ce dai bai yi an amshe shiga mahauci ko an amshe shiga ga to bisa da aka yi yan kasu shi da kasu ba mutum ne nan ne muke da matsala tsakanin mu da su su mutane ilibashi mun sha gayi tun ba yanzu da su in dai kun amshe nama to tun da ya yi laihi ne gare ko mai shi ya yi laihin da ya kai amshi shi a gina rami a zuba mishi kwazon a turbude shi shi kwaya yin abin da ƙarin mai kenan tsakanin mahauta da ilibaji da masakari eh. zubairu gado to ka san shi harka aikin service eh, ma'aikata ilibaji komi da doka na muka aiki kamar muna da dokoki wayanda dokokinmu sun ce haka za ga hanyar da za mu bi ga yadda za mu yi mu abin nan mu yi aikin mu yadda ya kamata shi kamar yadda yake kwatanta zancen wannan naman da muka amsha kamar doka ta ce kamar cikin abin ga kamar cikin eh, sanction sanction ni abin ga da cikin laihin da eh, kamar mahauci ya yi cikin laihina in mun ka amshe naman mun ka lalle naman mai ciwa eh, wanda aka iya tina bai kamata a ce mu ta mu zubda naman da aka ci ba sai mun ka ce to yadda za a yi ya kamata a kai ma kwaso ko a kai can gidan likita ya hida a ce a yi asara mu ta abu mu zuda wannan bai ba don shi ne kama doka ce ta ba mu hanyar mu haka nan na cikin kundin elibaji da ta ce ma'aikata haka nan eh. to yankan gidan ga nan cikin kwamitin filingi ake shi ko hada kauye-kauye da ke kewa filingi akwai wani abu waɗanda kama mutane ba su sani ba mu mun san da kama mutane masu jahilci abu da ya biske da aikin mutanen iliba zuwa tsakaninsu da mahauta ba akwai wani kamar yanka shi kamar naman da kamar biyan foreign muke ce mashi kamar nama ne wanda da can daji na aka iya yanke bisa sai a ɗoko a ka a saida ma mahauta su biyan foreign muke ce mashi akwai kuma naman da da wata mahauta ta wani ƙauye za a ɗauko ta ta zo nan wagga mahauta to ko shi shina sa wani bi mutane in ba su san wannan aikin ba su sa kansu cikin shakkun kamar wannan yankan gida ne kwa eh faske mine ne can yanzu ina iya ɗaukar da nan eh, a ce kamar kasuwar abala ne yau kamar mutum ya tai da nan ya sayo bisa abala da can sai ki gani ya yanke shi ya ɗauko shi ya kawo shi wankan da ya abin ga ya kashi nan sai ya sai ya shaida muna da gashi gashi ya zo da nama kaza kaza ya gaya ma ma'aikatar elevaje ce gashi ya ɗauko da nama ku zo ku gani ya ne abin gani kuma da can elevaje in can akwai takardar da ya kamata ta ba mahaucin can da tabbata ya ɗauko nama ya zo nan ko in ka ɗauko nama da talsho haka ka zo nan filinge da can abatuwa da na talsho ma'aikacin da a can ya kamata shi baka takarda wadda in ka zo nan ka nuna ma mushan elibaji lalle da can nama hito to cikin shi duk mutane suna ganin kamar nama na yawo irin haka nan suna ai sa cikin kansu da kamar mahauta yankan gida na suka yi eh to wa'ancan su ƙananan wa'ancan kamar sace-sace na cikin gari da ake yanke daban dabarori dabarori gaskiya shi wannan ba mu san da shi kuma muna fata duk wanda ya ga wannan tabiyoyi shi shaida ma hukuma ya sanya za mu ciwo wannan kallamari sai a shaida ma sarushe elewa muna aika masu tare da hukuma mu haɗa kai mu sai ya za mu ciwo kan wannan matsalolin eh akwai yankan gida akwai yanka wancan biyan furen naman daga hituwa da wata mahauta shi zo cikin gari akwai naman da hituwa da wani kauye kamar wani kauye yanzu suna su yanke saniya sai in tana garin ma ba su saniya dole sai sun kawo ta gari ka eh wasu ba su da mayankin su canye sanin nan can cikin ƙauyen nan suna su ɗauki biyu su ce to ƙaha ga biyu ha dole sai an kai su gari eh to shi na suke abiyan da furen eh kamar can wani ƙauye an yanke saniya can ba su iya canye ta sai su aiko ta nan cikin birni sai su amma mahauta da an yanke sai sun kira eleva sun ce bala gashi hida wuri kaza mu abin mu dai bukatar mu abin da ya kamata mu diba da lahiyar nama sai mu diba in yana ciwa mu ce to in bai ciwa mu sai mu amshe ku haka ne mu kenan kullum suna gayyace ku in sun yankan abin da kasashe ah, eh, kullum kamar duk ba ta yiwa na nama shi shigo nan garin ga ba mu da labarin shi a ah, bai yiwa in dai mahauci na zai ɗauko shi bai yiwa na dai mu abin ga mahauci ya ta ya ɗauko nama garin ga bai shaida mana ba shi zo shi a zashi hmm. stable in sa, bai yiwa sai ya shaida ma solution elevaji sun sani su ma mahauta mm, sun san da wannan doka ka lawal adamu yanzu in an kawo muku nama an ce ku ya ne za ku gane da naman ga an bincike ta ko ba a bincike ta ba to inda da aka kamo na nama an ka ce mu sayi muna dibi da inda nama ya fito can akwai elevage ko babu in babu sai mu sani mai mu kirayi mutane elevage mun kiraye su mu sai mu faɗa musu kamin ma a kawo mu ce an ce muna akwai nama da za a kawo na gari kaza in kafa guda ta in biyu na in saniya ta muna hudi in sun ba mu dama mu ce a kawo sai mu ce a shigo da shi in an shigo da naman sai mu kiri sai su su diba mana nama in sun dibi nama shi na yi lahiya lauyan da mu ciniki in ba shi ba kuma ga mai nama tsaye ga ilibaji ga ka a kama naman ka mai ba mu su sai mun shaida musu duk inda babu ilibashi inda an ce ma ga nama to ba ka ba da dama a sawo shi sai ka shaida mai ilibashi in sun ba ka dama a kawo sai a kawo ka ce a kawo kenan nan a garin filinge du mahauta naman abatuwar ne suke sai da mutane duka duka dai mahi yawancin shi nama abatuwar kan kanmu mahauta in har kai kuskure ba kama da kuma hida ka duko baka shaida ba sai mun yi mahauta kamin ka duko ai ka hudi saboda haka nan na doka ta ce haka suka faɗa muna kamin mu ɗuko sai mu shaida musu kan mu ɗuko ba mu shaida musu ba Halidu rafi Marafa kama wani aiki kuke yi don ku jaye hankalin mutane bisa yankan gidan abin da ya kamata don mu ja hankalin mutane su bar yankan gida abu na harko shine sai mu ce ma kiran da muke zuwa ga al'umma shine na ɗaya dai su ji tsoron Allah saboda yankan gidan nan akwai cuta ciki ne na biyu kuma su bi dokar ƙasa dan dokar ƙasa ita ce ta ce in ga mahauta ga wuri bai kamata ka yanke bisa ka cikin gari ba ka kai ta mahauta domin mi don gwamnati ita ce kula dukkanin al'umma in kai kana ganin kuɗinka ne ka sa ka sai bisa to mutanen da akwai ba naka ne ba gwamnati ce ke kula da su kenan in kai yanke abu gida ka ba su ka cuta ma al'umma ka cuta ma gwamnati da haka ce nan in ka kai ta mahauta kuma in ba ta da lahiya ita bisat kamar yadda mun ka faɗa da warin su likitoci sai su ce awa ga bisa ta ka ba ta da lahiya da haka ba za ka yanke ta ba ce nan kamar yadda nace da farin a bi dokar ƙasa kuma a ji tsoron Allah wannan shine a kiran da gare mu zuwa ga al'umma a bari yankan gida sannan kuma in ka yi shi eh, mutanen elebas sun ka kama ka na ɗaya kai hasaran nama ƙarshen ta kuma har da hukunci wanda zai iya biyo baya kaga hasara bisa ga hasara da haka ce nan mutane su bar yankan gida wa'anda ke wannan ɗabi'ar kuma sannan yankan da suke yi na gida su san da cewa suna cuta ma mahauta na gaskiya wa'anda ke su ba su yankan gida domin duk wanda ya yankan gida shi da alhazai sai da nama shi kwanga ya sai bisa mai kyau mai tsada ya yanke kai kana can ka yanke bayan gari ba a sani ba a sai a ita cewa naka yahi arha naka yahi na wani arha alhali kai ba a sama kila barawo ya kawo ta ya kawo maka ba shi ko wanga da zakkuwa shi yanke shi zaka tsakani da Allah shi bi dokokin ƙasa dole tashi ta tsada kaga ce nan nan ka cuta mishi idan ka kiran da agare mu ga jama'a musamman dai mahauta don Allah su ba ilibaji haɗin kai duk wanda sun san yana yankan gida su ji kumya dai su ji tsoro ne su ji tsoron Allah su bi umarnin doka ta ƙasa su shaida ma mahukuntan elebash kuma abin da ke son su sani in kun ka ah, shaida mai elebash mushin elebash cewa wane wane yana yankan gida shi mushin na elebash ba ta ne zai yi hushi cewa ah, wane ne ya faɗa min ba eh don haka ce nan mahauta na gaskiya dole ne sai kun tashi kun kama mai elebash in kuna son kukan kanku sana'a ku ta tsarkaka kuma a bar zargin ku eh wannan shi a kira zuwa gare su umaru wargo waran waran hula ne mi ai irin aiki kuke yi don ku jaye hankalin mutane to aikin da muke kiran hankalin ja hankalin su shine dai duk magana guda ce paske dole sa an yi sensibilizan wada an gane ma wannan aikin da aka son a kare ba don mutum guda ne ake yin shi ba don kasa ne ake yin shi aiki ne da ke kawo banna da yawa wasu cutar gadu daga samun mutane wani sa'ali daga cikin nama ake samun su to nama in ya zama to bai da dibi kaga kenan kullum ana cikin cuta amma su kansu mahauta tunda suna iya kiraya wata suka faɗi ne lalle nama in an kawo shi ko daga wani daji ne dan akwai dajin da ma aka ɗauko nama gaskiya babu ilibai to su in an ka kawo shi ya cancanta cewa ga nama da an kawo da daji kaza lalle wanda ya gayi ya kamata sai su kira mutuna ilibashi mun samu nama amma daga daji kaza ya zo tunda can babu mutanen ilibashi muna son adiba muna namun ga kenan shi ya san mina na zai yi tunda aiki ne zai yi dan kanshi kuma dan kasa paske naman nan in ya zamanto yana da cuta shi da ci a tsaida shi ko kana da bisakka tunda kai baka biyo hanyar ta ba nama kawowa na kai dan saida shi ko wanda ya san aikin shi ne Yadda bi nama ya ce bai kenan yana da izini ya kama nama ta kowane hali duk wanda ce zai yi da naman haka zai ba wai sai ya kama ka ba kai tunda bai san ba mina ya kai amma naman da shi an kama shi ka tayyaka eh kai kenan babu cuta cikin wannan bai cuce ka ba bai cuci kasa ba mm-hmm. aikin shi ne ya cika tunda haka doka kasa ta bashi yi mm-hmm. nan ko wani lokaci kuna ja hankalin mutane bisa wanga yankan gida kwarai kwa muna ja hankalin mutane tunda mu aktor ne da ya zama to mu muna tare da kowa ba mu da wanga bangare wane ne ko wanga bangare wane in ma mun ganshi muna iya cewa yaya na ma yake ka gani da hakan ga muna iya kiyaye ta mu da gusu da guda ce eh, mu da abin da muke so a kare hakkin mutane tunda an adam mutum ne mai haƙƙi ta kowane fanni eh, in kai saman shi kake yana ƙasan ka yana da haƙƙi gare ka kenan shi yasa dole ne wannan abubuwan su a ba su ƙarfi bisa gare shi su kare hakkin mutane bisa ga wannan abin To ya ne kun ka gani wanga jan hankali da kuke yin mutane suna ji suna yarda ko eh suna ji mm. paske waɗanda duk muke tare su mu ne zan ce da yanzu akan actor in su te civil waɗanda muke tare su wallahi sun sani tunda ba yau mun fara fili da kenzan ina wannan aiki mun mm. tsaya cikin actor in su tun zamanin bare mun san su sun san mu in wata rigima gare su muna iya shiga cikin mu ja hankalin su ko da wajen gansu ne muna tiya da su daidai da ya kamata to ana ja hankalin mutane kuma har yanzu gashi nan dai al'amarin har yanzu yana nan dai bai kare ba. kun san matsalar dan adam wuyar ci gare ta gaba daya sa kullum ba a kwashi da ja hankalin mutum parce que sensibilisation ba a tsaida ta har kullum ana ja wani ya yarda wani bai yarda wani ya yarda hatta kai wani sa'ali ma sai ka ga abin nan da ka son ka ja hankalin mutane kowa ya gane kanshi abin ga na kwarai ne abin ga ba na kwarai ne ba ne a kyawun ba tsaida akai ba shi ja hankali kullum bai kariya kullum ana ci gaba da yin shi wani ya gane wani bai gane paske dan adam na Allah ya riga ya muna tsaurin kai dan mu yarda da abu gaba shi ne a da wuya amma ta kullum ana yi cikin ba a yarda nan ba a yarda sai ga wata rana an koma a regal kowa da ke wani abin daidai Zubairu Gado wani irin aiki kuke yi don ku ja hankalin mutane bisa a yankan gidan dai kullum dai muna kwatanta mu mutane dai kisan yawanci don mutane ba san illa kama eh, abin ga rishin dibin nama wasu ba san illan na ba paske inda talaka ya san kamar illar da a gare shi da mutum bai hare yankan nama gida shi ba wani shi kullum dai muna dai jan hankalinsu su ko su kan kansu dai da mahautan da talaka da kowa muna jan hankalin shi mutum kwakka yanke bisa ko takata ta gidanka ɗarme in za ka yanke ta inda son samu muna ma in ka faɗa muna aikin mu ne wannan mu dai mu diba ma nama ka ce ka kullum muna ji bisa ko takata ma ya kamata in ka yanka ta ya kamata ka faɗa ma mushan elevaj ka ce mai gaskiya na yanke bisa ka za a zo a diba min tunda in kai yanke ta in takata ma ba kai ɗaya zaka cin ta ba tare da jama'a zaka cin to gaskiya muna jan hankalin jama'a kwarai dan ba su san illa kamar cututun da aka samu cikin dabbobi dan shi ne suke wannan kuskure suna yanke bisa gida. kamar jan hankalin da kuke yi ma mutane bisa rediyo kuke yi shi ko taro ne kuke yi ko wurin su ne dai za ku ta yi guda guda kuna jan hankalin mahauta To jan hankalin mahauta dai ne. Kullum muna cikin ma'aikata muna jan jan su hankalin su wala in kun yi hakan ga hakan ga za ku in kun ka hakan ga ga illa wanga abu muna kamar bisa kan aikin mu mun ka bisa service dai muna jan hankalin su. Kamar kirayo su ne za ku yi ko a rediyo ne kuke yi? A ke tare dai na kamar ke san muna aiki kullum tare da mahauta eh. kullum da sahe in sahe mushan eliba sai ya tai bisa mahautin ne. to bisa mahautun nan muna jan hankalinsu ga illa abin ga me yasa kun ga muna bai dare da rana muna damuwa ku in kun ka haka haka na in kun ka haka haka na ga illa abubuwan kullum muna zan waye masu kai bisa kai da matsaloli cikin wani irin sabta ne ya kamata a yi yankan bisa shi kisan kama ita mahauta ya kamata a ce mahauta nan da tamu nan ta gari kwa akwai isasshen ruwa ga mahauta kwa isasshen ruwa tsabtatacci hakan eh, ya zamanto kuma ko da wani lokaci an ka kare aiki mahauta ana wanke ta da kyawu ya zamanto kuma kai ma'aikacin naman ya zamanto kai kan kan kama kana da tsabta mai tsabta ne ko. Eh. To yanzu dai kashi biyu na muhawarar mu muna tantauna bisa lahani da yankan gida yake kawo ma masu saya kuma har lahani kuma da yake yi kawo ma ƙasa duka. Zabairu Gado, yanzu kuna yi ku gaya muna wani irin lahani ne yankan gida yana yi ya kawo ma masu saya. Yankan gida yana ka lahani iri-iri ma don ba su kariya kwa. Na harko in ka ci nama yankan gida yana iya sa ka tari ko ya sa ka ma teniya tsutsa wata tsutsa nan da ba ta mutu a ta magani cikin abin. Banda haka nan kuma yana iya sa ma abin akwai naman da ma ko wurin taɓi tun baka ci ba ma. akwai cutar da tun wurin manipulation tun baka ci naman ba ma shi na ai shi kashe mutum kwa shi na ake ce ma sharban mana shi ne suke ce mai da hausa ne bakteri da akwai cututtuka vraiment waɗanda kala-kala waɗanda lahani babban lahani na ma gare su kwa tun baka ci ba ma wurin ma ka taba naman ma matsala ne kwa dan shi ne mun ka son mutum da ka ko abu ka kira mu ka gaya muna wani ka ɗauko abu tun ma baka fara taɓa su ba balle ma a ce har shi kai cikin casserole tun bai kai cikin mm-hmm. casserole mm-hmm. eh. tun bai kai can cikin tukunya ba mun yi son abin paske cucuta ba sai ma ya kai cikin tukunya shi ka iya taba mutum mm-hmm. eh kuma lahani da ke kana jama'a na biyu akwai cuta da in ka ɗoko shi da daji ya kamata mu san bisan na inda ka ɗoko ta nan mi a gare ta kaga inda ta hiton nan in ka yanke ta mun ka gabatar laya ya kamata mu san da wane gari ta hito can in wani rashin laya na can shina ba mu dama kuma mu sai mu bi ciwon haggarin da ya hito mu ga mina na ga wakana can eh lahani dan shi na aikin wannan elevation shina da muhimmanci sosai yankan biske da yankan gida kin nan ka shina da muhimmanci ya kullum muna tsaye dai dare da rana dai muna biya dai sau da ƙafa dai ba mu taɓa jin wanda ya zo ya ce gashi wanga magai wanga ciwo sai yan turk na origin animal ke san eh. kama akwai wani abu da ake ce ma zoonoz eh. ya dai maladi transmissible de lam al animal haka a dai animal alam hakan wanda bisashe yake isa ma bala bisa shi yake samu abin ganin to har yanzu dai ba mu ji dai wanda ya zo ya kawo na kara ya ce muna gashi dai eh. bai da lahiya kan wannan alidu rafidu kuna iya ku kara bisa lahani da yankan gida yake yi a kawo ma lahiya masu saya. kana iya ka ci yankan gida ya zamanto bisa nan ba ta da lafiya sai ka tashi da wani ciwo kuma alhali bisa nan da ba ta da lafiya ko da ka ci kun ba kai kaɗai ne ba mhm. jama'a da son ka ci ta sai ka je a ce unguwa kaza an kamu da wani ciwon da yake ba a san shi ba sai can likitoci in sun yi eh, zurhin bincike ta hanyar bincike su ne za su iya gano su ce e rashin lahiya ga daga nama ne an ka samu shi ko kuma a'a su kan kansu mutanen in sun sa shakku bisa ga naman suna iya su bayyana shi kamar tambaya da kima elevage ɗazu eh. ta wannan hanya kin ga su elevage da wuya su su gano cewa mutum ya ci nama ya kamu da wata cuta in ba mutanen su sun ka bayyana ba mm-hmm. amma an ka je can gidan likita su da ke kula da abin ga mutane sun ka ɗibi jini da sauransu su ke iya saurin ganowa ya eh, lalle rashin lahiya ga da ke mutane unguwa kaza bisa ce sun ka yanka mm-hmm. sun ka cikin bisa ne sun ka same shi da haka kin eh, yankan gida shi na da illoli da yawa sannan kuma babba illa ma tana yawa wani wani bai da tsoron Allah masai ne ma abin da ya yi masai sai shiga kamar in ya bar shi ya yi hasara kaga sai shi yanke ku kuma jama'a ku taikuci a ta sai san muku taikuci kin ga yankan gida a takaice dai illolin shi suna da yawa abin da an magani mutane su ji tsoron Allah su bar shi shine kawai an magani kaman eh, lahani bangaren arzikin ƙasa bangaren eh, arzikin kasa shi da babba illa kwarai don duk lokacin da al'umma sun ci bisar da batar lafiya sun kamu da wani rashin lafiya to kin ganin gwamnati za ta wahala tunda gwamnati ita ce ta kawo likitoci ta kawo kuma magani e ko kana sawa na aljihunka ka saye ita ma gwamnati ka ja mata hasara tunda dole in abin ya kai wani wuri cuta ta kai cuta dole sai gwamnati ta shigo kenan kin ga hasara ce wannan ga kasa gaba daya umaru wargo bangaren arzikin kasa mm-hmm. yalle yana ka banna iri-iri paske yankan gida ana iya samun maladi contagious shi ne maladi contagious wadda ta ka iya gama ƙasa ma tunda ciwo ne da ya ka iya yi wa wani aya samun shangaga wani aya samun ciwon ƙaho wani ana samun huka gare mm-hmm. ita huka tana cikin ɗaya da tari a cikin ɗaya da ciwo wanda a contagious paske ciwo ne da in ya kama wanga ya iya kama wanga kaga saboda wani bisar da aka yanke nan yana yi wahala ita tana da wannan ciwo in ka ci wannan ciwon na ta tana kama ka wannan kurajen dofuwa ma zanzana da ke kama bisa bisa in an kai yankan gida su mahauta ba su san shi ba kai likita ba ka zo an ka gwada ma shi ba in mutane sun ka ci wannan nama yana iya kawo cuta da kurajen da sai a ga mutane ya ta yin kuraje cikin nama suka same shi kaga wannan banna ce illa ce da jama'a ta shahi adam duka kuwa gaba dai har ta shahi ƙasa. Paske ciwon da zai iya yaɗa ya shiga cikin ɗan adam kenan ya cuta ma ƙasa to shi ya sa wannan unhanin ya kamata a zan kulawa da su in suka same shi ga ma'aikatan shi sun zama abokan juna kai da mahauci da mutum ilimin shaɗin abokan juna ne kenan babu koyo nama ne mun ka samu ta fanni kaza kai abokin aikinmu ne kai jagoran mu ne gashi muna su adiba mun shi mm-hmm. kenan ka kare talakawa ka kare ƙasa. Lawali Adamu. Ina kawo mana tun da shi na bata mana suna tun da inda ka ci naman da bai da kyawu ba ana cewa mahauta ka ci shi yannan kai kuma naman ka baka ta yanka dibe shi ba kenan da ka kamu da rashin lafiya ana cewa nama na ka ce na kai tura nama mahauta to shi na yasa dai muka son dai duk dai ma wanda ga yin mhm. duk wanda ga yin to shi tsoro Allah shi bari. Zubair Gado bangalan arzikin kasa wani lahani ne yanka gida yana yi a kawowa. Yankan gida yana kan lahani da yawa ma shi ke kawowa. yana ka eh, lahani rashin cigaban gunduma mm-hmm. yana ka lahani na rishin aje kamar fami hakan ga in ciwo ya shiga dole na ka samu yan kuɗi ka tai kana kashe kashe hakan ga na sayan magani da wani abu eh yana kalla illa da yawa yake kawa gaskiya a cikin ƙasa mm. kama mutanen gari in sun gani yankan gidan nan suna gaya muku eh akwai waɗanda suke dan mm. gaya mana su ce yau mun ga mutum kaza haka abun mm-hmm. gana eh suna zangayi lalle kuma da sun gayi sun ka ce mun ga wuri kaza hakan ga wani abin ga nan sai mu yi sezir nan da nan um, abin ga mu ta bisa wurin mu gani aske haka nan na sai mu yi verife in haka nan na kawai sai mu ta mu amshe naman mu Halidu Rafidu mutane in sun gani a yankan gidan nan suna zo wurin ko a gaya muku kahin su ta wurin eh, sarusu mai kula da ciwo to lalle ba mu taba samun wanda ya zaka yi mana bayani ya ce ga inda ya ga an yanke wata bisa ba amma in son samu ne haka hakanan shi ya kamata duk wanda ya ga yankan gida kafin ma shi tewin elebash mu ya ya faɗa muna in ya faɗa muna mu ne za mu kiran daktar na elebash mu shaida mishi mu ce wani bawan Allah wani talakkanmu ya ya faɗa muna wuri kaza ya ga an yankan gida da haka ku ku bincika ku gani kuma sannan biyowa ta hanyar mu babban tuhin asiri ne gare ka don mutum bai tawa mushi bincike mushi ce wani na faɗa muku mhm. su kan kansu elevaji in mun faɗa musu ba cewa na za su yi wani na faɗa muna ba eh iyaka dai mun ba su labari ga labarin da mun ka jiya kenan anan muna da kira ga al'umma duk wanda ya san ana yankan gida mhm. shi zo shi shaida muna in ya shaida muna mu ko za mu ɗauki nauyin mu shaida ma ma'aikata na elevaji sa'annan su kuma su zo su yi su. eh wannan haka shi ya dacewa kuna da abin da za ku kara ne umaru ƙasa yadda ƙasa ke unhwani ɗan adam yadda ya unhwani mm. shi ne a ƙari na da shi mm. zubairu gado akwai ayoyi na a ƙasar Nijar da yake hana yankan gida akwai doka musamman ma kundi na ma gaba ɗaya mm. mai mai kare jama'a da wannan yankan gida kwa eh akwai kundin da ke kare duka wani aiki dai mai tahiya dai da haraka lahiya dai ta dibin nama da komi da komi eh. Eh, akwai kundin an kama mun ka kama mutum hakan ga yana yankan gida akwai kama diya da ake sa mutum shi biyar da jika hamsin zuwa jika ɗari har zuwa ma kama a kama shi ma a sa shi kasa ta wata biyu zuwa uku fan da da mm. kamar lahin shi kwa da mun mm. kan mai cikin shi kwa har zuwa shekara guda ma mm. eh, akwai doka da ta ba mu dama yin wannan dare da rana muna zagayen bayan mun yi can mahautar muna zan zagaye bisa su hakan ga ba cikin ma mun zo mun tsaye ba da huce ma haka muna zan zagaye haka bisa su muna dibin baske naman da duk an ka diba akwai kashe gare shi muna dibin kashen na namu duk naman da bai da wannan kashen mun san da lalle ba a dibe shi ba to wannan da mun kare mahauta sai mun bi tabul tabul wani lokaci muna diba mu gani eske akwai naman da bai da kashe da mun ga naman da bai da kashe nan muna dibin mun tabbatar da lalle bai bi ta mahauta ba to nan na muka gane da kamar yankan gida ne a realite ba kamar mutane na gazawa hakan ga su ce muna kama an yanka a'a kashen nan namu shi na gaba mu dama mu san da lalle naman gaba bai ta mahauta eh shi ne eh, mutane abin da suka dai ni nisan da kama mutane suna kama bambancin wanga naman na abin ga beyond foreign eh. kama ba su gane menene beyond foreign menene abin ga nan kama muna na nama wanga da aka ɗaukowa da daji daga hitowa wani wuri a zuwa abun Baske wata ran sai kaga an sawo sako nama daga wata abatuwar. Mm. Fiske mine ne can in sun ta kasuwa a memta in sun sai bisashe sai su yanke da can sai su ɗauko su haka cikin sako. To wani bi wani kama tallaka in ya gani shina huce ana hidda naman nan cikin sako bai gane da lalle sarushin elebaji an faɗa mana da akwai nama kuma sai mun ce masu su ɗauko shi kwamfule ko su baro ko wata ko a baro komi sai mun gane shi. Eh, faske biyan da waccan abin ganin kamar nama nama in an ka ɗauko shi komi in ka kawo abu ko guda kaka ko wata babu ya kamata mu amshe shi ko wata mm. an son kamar in ka ɗauko shi da wani wuri kuma ko lahiya laushi ke sai ka faɗa ma mushan ilibaji da shi zo don bisa hanya ko bai da ciwo bisa hanyar nan shina iya ɗauka kama shina iya samun alteration Kamar yana iya mm-hmm. wani abu shahaushi kwa shi samu lalace kenan can ko takarda ka zo da ita ka zo na ya kamata in ka zo na ka shaida mu ta ya gane shi haka nan eh. lawal adamu ana iya a kare da yankan gida nan garin filinji ana iya kare da yankan gida lalle ban ga ana yankan gida ba in bancin dai mutane kamar na cikin gari dai hakan ga dai mahauta dai mahi yawanci mahauta ba su yankan gida saboda ko da yaushe dai masu dibin nama likitoci suna biska gari mu in mun hito a batuwar mun to gari suna biya tabul tabul su da mulce suna dibi kamar yanzu bisimi ne ya kamata a sa hannu don a bari irin wannan yankan gina nan da ake yi bisimi ne gwamnati ko horon hula ya kamata da ku mahuta ku sa hannu don a bar wannan kwatkwatka a yi shi. Wannan kam sai dai a ce duka kusan kowa da mu mahautan da likitocin da fara hula kowa shi mai da hankali a kula duk inda ka ga abu ka hito ka hudu tun da wuri lalle ni haka nan na ni gani to sai in zo wurin alidu eh, rafidu bismi ne ya kamata a sa hannu don a kare da wanga al'amari na a yankan gida wannan al'amari na yankan gida idan ana son a kare shi ana wa tunani abin da ya kamata lokaci zuwa lokaci ma'aikata ta elevash da sukan kansu mahauta da hula ya zama to ana samun lokaci zuwa lokaci ana kiran forum hakan ga na taro na tattaunawa na ƙara mu juna ilimi bisa ga irin lahanin da a yi ga yankan gida kuma sannan a bi gare su kan kansu mahautan su kawo gudunmawa duk wanda sun kasance yana yankan gida kar su ɓoye shi yan farakulla su kuma su sa ido ta na idan ana yin haka insha Allah ta'ala duk mai niyyar mashi tsoro yaka ya bari eh, in ya ga lokaci zuwa lokaci ana taruka tsakanin farar da elebaj da mahauta da a ciyo kan wannan matsalat to yan Allah da yan aka bi ta wannan hanya insha Allah ta'ala ana cin nasara Umaru Wargo kun gani wannan kiran da studio club ta yi muna Hamadu aka sa shi kenan kaga wani mataki ne an ka doka na sensibilization basu wanda ga yin shi ko ta daji ce yana inda yana sauraron radio yana sanin cewa an sa ido bisa kai ga wannan abin da aka yi kenan shi ne zai kawo in ma yana yi kenan an haɗi dokoki da in an ka kama ka cikin wannan aiki ga doka wata ka tafiya da kai kenan ko mutum yana yi kenan zai sa shakku cikin ayyukan da zai yi tunda ana biyar sau da kawa sensibilization ita ce a ƙarfin komi da mu da su ana haɗuwa lokaci lokaci ana zama ma ko zama aka ana ja hankalin mutane wasu suna jin shi ƙauye Eh, akwai tamma muna da izinin cewa radda ake samu dama tsakanin mu ba sai wanga abin ya zo ba ko studio ko abin mu muna iya haduwa da su a zo murya talaka mu samu tan wanda za a iya zowa ma a zamna in akwai da ba inda ya kamata mu cancanta da ita ko da ana yi wasu na kira na ana ƙara haske biskai ga abubuwan da mutane za su iya gane ya ce abin nan ana so a ci kanshi don illa ce ga adam illa ce ga ƙasa. Bayar gado, me za ku kara? Ni yadda ni gani dai mutane dai muke muna roƙon mutane dai su kama muna. Duk wanda dai ya samu dai an ka samu cikin wannan aiki da ba na gaskiya ba mutane su kama muna su ba mu labari. mu mun san matakan da za mu ɗauka bisa gare shi eh, mu abin da dai muka so dai duk wani da a abin dai labari dai akwai sarushin mu yana nan in akwai matsaloli mutum ga wata matsala da baka gane ba sai ka zo sarushi ka ba mu labari mu akwai matakai akwai doka da ya kamata mu aza kama akwai doka da ya kamata mu buge mutum bisa kai da laihin shi ba eh daidai laihin mutum akwai doka da ya kamata mu bugi mutum bisa kai da laihin. yan garin ku in sun gani ka su boye su zo eh yan gari sun gani a gaya muku bala in mutane sun ka gani su zo ko da huce kake ma ka gani mm. abin da in dai kai na kasa ne ka ga abin da ba na daidai ba da baka yarda da shi ba kana zo ka gai abu kaza ni gani ba yarda da shi ba kakana an kai sai a sai a yi ma bayani kakane abin shi ke mm. sai ka gane ka eh insha Allah Eh, lalle muna son dai kai mutane sensibilisation mutane kama a ƙara ma mutane a fahimtar da mutane paske mutane dan ba su san illa abin ne mhm. in mutum ka san illa abu ba ka yin shi paske ribar da za ka samu da jimuwar da za ka ma mutane kenan ba ka samun riba yanzu ba ta don saboda kai kana neman riba ba ta kai ba ta kawo ka ka kashe mutum goma ko ashirin ko wani kenan ba ka samu riba ba in ka san illa kenan ba ka yin abin kenan mutane ma akwai sun jahilci sun jahilci abin ne paske in ka san illa abu yau ba ka shi eh, muna da roƙon mutane dai in suka ga mutane da a cikin wannan mugun aiki su su su zo su haɗa muna mu akwai dokokin da za mu yi mu buge mutane bisa kai da eh. irin wannan lalan tabi'u na mutane. Domin in ba su hadi ba su suke sayan irin waɗannan naman kuma yana da lahani da yawa bisa lahiyarsu. Yana da lahani da yawa bisa lahiyarsu. Paske abin nan. Bon, ke san irin wannan kamar shi yadda shi wanga mahauta ya mm. kwatanta ka. Kamar yawanci su yadda sun kahi yin shi kamar rarraba nama na su eh, kai nan cikin tsakanin su suke rarraba sai a saida. To Halidu Rafidu. Ƙarin bayanin da ran bisa ga wannan matsala ta yankan gida idan ana son a ciyo kanta yana da kyau ita elebaj in tana iyawa cikin waye kai ɗin da take yi ta zanka amfani da ta hanyar rediyo sannan kuma ko da wani tukuici ne ta ce tana iya ba da tukuici ga duk wanda ya sa an yankan gida ya tuho ya ba su bayani in son kace sun kama wannan mutunan to su akwai tukuicin da za su ba wanda ya hwaɗi ɗin to kaga insha Allah ta'ala wannan zai sawa talakawa su kuma su sa ido ga masu yankan gida kuma duk wanda ya yi don kwaɗan takwicin nan kana taya ka faɗe shi kuma su ƙara waye mutane kai cewa kai da ka to ka faɗi akwai tukwici kuma ba tare da mun faɗe ka cewa kai ne wani ka faɗa muna ba to in Allah ya yarda an ka ɗauki wa'annan matakai ana unhuwa da gidan rediyo insha Allah ta'ala wa'anda ke yin nan dole su ji tsoro su bari tunda mina na sun san ce nan yanzu an huskar da hankalin al'umma duka gare su ce na an ce kowa ya sa ido eh dan ina ganin ko turawa in su son su cimma wata bukata ta su kama wani wanda suke so ko kuma wani abu da suke so su gani sa to mai laihi kaza da yayi laihi kaza ko gwada mana shi ga tukuci akwai tukuci eh don ka ina ganin in an ka ƙara wannan dubarun insha Allah ta'ala yankan gidan nan da ikon Allah ana ciyo kan shi ko da yake dai alhamdulillah da elevage da su kan kansu mahautan da sun karfafa mana gwiwa sun ce ba a cewa ba a yi amma sai can ba a rasa ba eh to ce na a sa ido bisa ga wa'anda aka tunanin suna yi din sai ƙari na biyu kuma shi kan kan shugaban mahauta ya tashi tsaye don ya san cewa mambur ɗin shi wanda ke tare da shi na gaskiya su ne ake cuta ma bisa ga yankan gida su ne ake cuta ma kamar yadda na faɗa da farko ce nan su tashi su ƙara ƙarfafa ma elevage eh, su sa ido su ma in ta kai su sa tukuici su sa tukuici ga duk wanda ya ga wani wanda ga yankan gidan nan ya zo ya faɗa shugaban shugabansu shi ko ya sanar da elevashi eh, don alkan ya kai wa'annan hanyoyin insha Allah ta'ala da taimakon Allah da sa idon al'umma da sa idon farafulla za a kai ƙarshen wannan matsala insha Allah ta'ala mun gode a nan muka zo karshen shirin mu da mun ku bisa yankan gida a nan garin filinge bakin da mun ku da su a yau sun hada da zubairu gado sarushi mai kula da ciwo a kwamin filinge lawali adamu mahauta da halidu rafidu marafa mayaki da umar warko farar hula mun gode ni fati zakari nike sallama da ku huta lahiya